ba a yin haka a lokacin duk da aka ce za a yi magana akan annabi alaihissalam to sai mutum ya halarto girman annabi alaihissalam ya nutsu domin allah baya karɓar nashin nutsuwa a wajen mu'amala da annabi alaihissalam kuma allah baya raga kowa akan annabi alaihissalam da makaho da mai ido wanda zai taɓa annabi alaihissalam allah zai maganin sa saboda haka sai mun kiyaye wannan ko yaban annabi alaihissalam ake mutane su dinga kawa ana kari ana kaiwa ana kuma wannan gara a fasa da ai wannan mun ba a yi wa annabi alaihissalam irin haka duk inda ike alaihissalam zai kai maganarsa to nutsuwa ake buƙatar a yi ka halarto girmansa ka san haka allah ya ce a yi shi sa za mu ga yau kowanne ya saurara iga limaman maka da madina idan dai za su yi sallah wadda ake karatu a fili duk limamin da ya zo ya karanta suratul hujirati in ya zo ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatukum fawqa sautin nabi sai kun je kuka saboda wannan ka'idar musulmi ba sa kallon annabi sama da ita ko sa aka je alisan za a gaishe shi alisan za ka ga mutane suna ta magana za ka dinga jin murya da hargowa mai hankali a firgice ake wuce ta gaba annabi sau domin fushin Allah zai iya sauka a kowane irin lokaci a wannan nana Aisha radiyallahu anha ko kusa ba ta bari a kafa a makotan annabi azza ta ji an fara kafa kusa jikin bango sai ta ce ahir ko shekara ɗari mutum yana aiki wala Allah zai rushe aikin kaf saboda ka shine ladaban da ake ana magana a nama ko yabansa ake nutsuwa aiki halayensa ake halarta amma ba a dinga hayaniya ana kawa ana abin da ake so ba wannan abin sai dan yi mutane ragama sai a waye gari a raba hanya da Allah subhanahu wataala kuma la'ana ta biyu baya saboda haka mu kiyaye wannan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh